وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكوني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تأمرون أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر جمعة درن أتبر watan ramadan yana da kwana bakwai bayan hijira a annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1446 kuma yau yayi daidai da bakwai ga watan march watan uku shekara ta 2025 miladiya yau Allah madaukakin sarki ya kaddara mana zaman mu na bakwai a wannan majalisi mai albarka na unguwar rogo na headquarters ta jama'atu za su bida wa kamusin sunna domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yusuf wanda a jiya mun tsaya a aya ta 41 yau insha Allah za mu tashi aya ta 42 wa qala lil ladhi dhanna wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhum اذkurni inda rabbika fa ansahu الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين to ajiya mun ji inda annabi yusuf alaihi salam ya fassara musu mafarki wanda a ciki ya gaya musu cewa ɗaya daga cikin su za a sallabe shi bayan kwana uku ko da yake a cikin nassin alkur'ani ba a nassanta kwana uku ba amma abin da isra'iliyat ke cewa bayan kwana uku a takaice dai za a sallame shi kuma zai ci gaba da zai koma kan bakin aikinsa zai ci gaba da yi wa sarki giya daga inabi shi kuma ɗayan za a yanke masa hukuncin kisa ta hanyar tsirewa in an tsire shi kuma tsuntsaye za su dinga zuwa suna tsagar naman kansa kada suna ci shi hanyar da yake ci shi ne saka dogon bakinsa yana tsatsaga saka in ka ce tsatsaga shine kayi fassara daidai ba gwaran to sai kuma yace musu qudiyal amru allazi da tastafiyan wannan abu da kuka zo kuna neman fatawarsa kuna neman tambayar sa dole sai ya faru in ma ba daga ta kuke ba to ku sani shi yasa daga cikin ladubban mafarki fassarar mafarki za ka ga ana tsara tambayar wanda ya mafarkin ta gaske ka gani saboda ita fassara galibi tana fadawa akan abin da aka fara fassara da shi kamar yadda zamu zo a darasin da zamu yi a karshe na fassarar mafarki kuma zaka ga yawanci idan za su ba da fassarar malamai sai ce la in sadaqa ru'yaka kamar yadda na Aisha ta fassara wata mata da ta zo ta ce mijinta yayi tafiya kuma ta gaban gidanta ya faɗo هنا عايزه تقول لك ان صدق آه، لا ان صدقت رؤيا ان دي بفرتين تجتن كذا كذا هنا ذاك تقول الامر الذي فيه تستفيات وقال للذي ظن انه ناجي